ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى من دين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a كان وتا ashirin daidai ga watan rajab kenan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin hijirar manzan Allah sallallahu alaihi daga birnin makka zuwa birnin madina wanda kuma shine ya dace da goma sha biyu kenan ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da tara a lissafin turawa za mu ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka na rijalin wani sabon haular rasuli sallallahu alaihi wasallam wanda yau muna kan shaksiya ta goma wato mutum na goma kenan a cikin wannan sahabbai da muke karanta tarihinsu wannan kuma shine wato na goman waɗanda annabi ya musu bishara da gidan aljanna shine na ƙarshen su sa'id ibn zaid kenan adul mubashirin na biljanna shine na ƙarshen su na goma <clears throat> sunansa sa'id ibn zaid wa sa'id ibn zaid fil janna hadisi sahih shi kan ban magana da za a fara yi akan shine sa'id ibn zaid yana cikin aljanna man huwa waye sunansa shine wato alkunyarsa abul a'war abu al'awar a nan littafin bai kawo ba amma dai ana ce da shi abu al'awar al-qurashi al-adawi al-badari huwa sa'id bin zaid bin amr ibn nufail ibn abd uzza sunansa sa'id dan zaid dan amr dan nufail ibn abd al-uzza al-qurashi adawi أسلم قديما قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار shi kam yana cin waɗanda suka musulunta tun farko-farko kafin ma manzo Allah ya shiga darul arkam wa shahidal mashahida kullaha ya halarci dukkan yaƙuƙuka da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallama ma kala badr banda wato yakin badar bai samu zuwa ba wannan bawa Allah yana da hadisai amma ba su da yawa kamar da Imam zahabi ya faɗa ce walahu a hadisa ya sira yana da hadisai kaɗan bukhari ya kaɗaita da ruwaito ƙwaya ɗaya a cikin hadisansa cikin almajiransa akwai ibnu umar abdullahi dan umar almajiransa ne ya yi riwaya gare shi da irin su abu tufail shi ma ya riwaya gare shi da amr bin hurais shi ma ya riwaya gare shi da urwa ibnu zubair shi ma ya riwaya gare shi an urwata an karbo daga urwa da kala ya ce sa'id bin zaid ibnu amr ibnu nufail wannan mutumin sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufail kadima min ash-shami ba'da ma raja'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam min badr ya zo daga kasar sham bayan manzo Allah ya dawo sallallahu alaihi wasallama daga wato badar fa kallama rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai yau manzo Allah magana cewa gashi gashi ga uzurinsa fa daraba lahu bi sahmihi bai je yakin ba amma annabi ya ce a raba da shi an ba shi hukuncin kamar wanda ya je qala wa ajri ya rasulullah sai bayan an bashi rabonsa na ganima sai yake cewa to lada na faya manzan Allah na yakin badar da cewa bai je wani uzuri ne ya hana shi zuwa masu za'amu masu riwaya sun raya cewa ya ce wa ajruka wa ajruka hadda ladan kama kana da ladan kamar ka je yakin kaga wannan ai falalaci wannan Imam imamu tabarani ne fa da shi da isnadi mai kyau bai je ba an ba shi rabon waɗanda suka je kuma an masa albishir ladan ma yana da shi wa shahida hisara dimashq wa fataha ya shiga ko ya halarci hisara dimashq dimashq wato ƙasa ce to an taɓa zuwa aka mata hisar daga hasar mai kewaye ta da ana yaƙi akan kewaye gari kafin a shiga a yaƙi garin to da buɗe garin duk ya je fa wallahu alaiha abu bai da zarra فهو أول أول من عمل نيابة دمشق من هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح يسن ياشي زمنتو واتو ne a dimashq ya kula da wurin shine mutum na farko wanda aka taɓa sashi a wannan gari na dimashq shi ne aka fara sashi zama shugaba a wannan wuri a cikin wannan al'umma din haka yanzu cikin al'isaba da al'isti'ab na ibn abdulbar wancan al'isaba kuma na hafiz ibn hajar wa huwa adul asharatil mubashirina bil janna wannan mutumin yana ɗaya daga cikin mutane goma nan da aka yi musu alkawari da bushara da gidan aljanna an sa'id bin zaid ibn amr bin nufail an karɓo daga gare shi da yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama ashira asharatin an mana albishir da gidan aljanna manzon Allah shine na goma mutane goma din a wannan riwaya kenan manzon Allah shine na goma mutane goma na gidan aljanna din faqala yake cewa abubakar fil janna abubakar dan aljanna ne yana cikin aljanna kaga fa ka duba mubalaga ba wajen magana ce akai fil janna ba wai sayadkhulul janna ba a abubakar kawai automatically fil janna yana cikin gidan aljanna wa umar fil janna wa usman fil janna wa ali fil janna wa talha fil janna wa zubair fil janna wa Sa'adun. في الجنة وعبد الرحمن في الجنة فقيل له ساكتر شي من التاسع توين ترى قال أنا يتنيني رضي الله تعالى عنه وانا حديث ابن ماجه يقول شي كما سيني kaga shine na tara manzon Allah shine na goma kenan a wannan riwayar a wata riwayar kuma babu manzon Allah a ciki ba amma ci annabi ba sallallahu alaihi wa alihi sallama wani abdurrahman bin auf qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana faɗa wata riwayar abubakar fil janna wa umar fil janna wa usman fil janna wa ali fil janna wa talhat fil janna wa zubair fil janna wa abdurrahman bin auf fil janna wa sa'ad bin abi waqqas fil janna wa sa'id bin zaid shine kenan wannan sahibin mu fil janna wa abu ubaida ta kaga wannan riwayar an kawo cikatan abu ubaida ibn al-jarrah al-amir bin al-jarrah fil janna cikin aljanna wannan riwayar tirmidhi kenan waccan kuma riwayar ta farko ta ibnu majah hadisi ne ingantacce waɗannan kuma duk mun karanta tarihinsu duk wannan shine na goma na ƙarshe kana waliduhu yanzu za a dan taba tarihi da labari na ma'aifin wannan bawan Allah zai din kenan zaid bin Amur bin shi shine baban sa'id din mahaifinsa ya kasance mimman farra ila Allah min ibadati al-awsa asnam yana cikin waɗanda suka gudu zuwa ga ubangiji sun gudu sun nemi Allah sun bar bautar gumaka don har ma a lokacin ana zargin sa a makka cewa shi baban wannan bawan Allah kenan ana zargin sa cewa mutum ne wanda yake ya bar addininsa ya tashi ya tarar da ana bautar gumaka amma shi kuma ya ki yi bautar gumaka wannan din har ya zama abun zargi a gare shi a lokacin ba manzon Allah bai zo ba ba turo annabi ba haka kawai fitira Allah ya sa masa yin kawai shi baya son bautar gumaka mahaifin shi qabla biisatil bisatil muhammadiyya kafin a turo annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa sa'a ardi shami yatatallabu ad-din al-qayyim yayi kururuwa a ƙasar sham yana neman addini tsayayye addini na gaskiya shi ma shi lokacin da ba turo annabi ba a duba fitra mala fara nasara wal yahuda yaje ya ga nasara ya ga yahudawa ya ga kirista ya ga al kuma amma duk da haka fakari addinahum ya kyamaci addininsu bai yadda da nasaranci ba dan batane, bai yadda da yahudanci ba dan shi ma batane. ne sai yake cewa a wancan lokacin Allahumma inni ala dini Ibrahim alayhi ya Allah ni dai kam ina kan addinin annabi ibrahim salam ko da ku dai bai samu aka koya masa addinin annabi ibrahim din ba walakin lam yanfar bi shari'ati ibrahim salam kama yan bari sai dai kuma kaddarar ubangiji wannan mutumin bai samu dacewa ba shine lam yanfar bai samu rabauta da shari'ar annabi ibrahim din ba dan shari'ar annabi ibrahim annabi muhammadu ne ya kawo ta bai dace da samun ta ra'a man yuqifuhu alaiha bai ga wanda zai tsayar da shi akan shari'ar annabi ibrahim din ba wa huwa min ahlin najati wannan dai kam yana cikin wato masu rabauta shine ja. yana cikin waɗanda suka samu rabo faƙar shahida lahun nabi sallallahu alaihi sallama manzo Allah da kansa ya masa shaida bi annahu yub'asu ummatan wahda shi shi kadai riwaya hasan shi shi kadai baban wannan za a tashe shi al'umma ne shi shi kadai kaga ya dace وهو ابن عمي الإمام عمر بن الخطاب شي بابان سعيد نشي زيد ابن عمرو بن نفيل بابان wato ɗan uwan ɗan gidan babban umar ibn khattab ne ibn am ɗan babban al'imam umar ibn khattab ne suna da dangantaka da umar kenan ra'an nabi sallallahu ya ish hatta bois ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi tsohon mahaifin amma bai samu rayuwa da manzan Allah lokacin da aka turo manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallam ma'ana lokacin da ya ga annabi din ba lokacin yana matsayin manzo bane ba tunda annabi an turo shi ne a matsayin annabi yana shekara nawa ha arba'in arba'in to kaga lamarin ubangiji kafin lokacin a turo manzo Allah din sai ya mutu kuma su suna hada malamai suna hada wannan mutumin da da warka ibn Nawfal dan gidan babban wato na na Khadija wanda yake ce manzan Allah la in yudrikuni yawmuka idan ranar ka ko lokacin da za a turo ka ya riske ni la'asuran naka nasarar mu'azzara zan taimaka maka taimako mai ƙarfi to amma bai walam in shab naufanin bai samu rayuwa mai tsawo ba hatta mata kawai sai ya mutu kaga bai samu bi isatul muhammadiyya ba kenan amma wancan din suna faɗa cewa ai yayi imani da manzo Allah tunda ya ce in dai Allah ya kawo shi lokacin da za a turo annabi ya yi alkawari zai taimaki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani asma bin tabi bakar daga asma bin tabi bakar in kala take cewa laqad ra'aytu zaid bin amr bin nufail ka'iman musnadan zarahu lil ga zai da ibn amur ibn nufail yana tsaye ya jingina bayansa a jikin ka'aba yana cewa ya mashara quraish shi dai wannan dattijan dai shi muke magana akan shayi yanzu ya ku taron shawa, wallahi ma fikum ahadun ala dini ibrahim wa gairi wallahi ya ku taron shawa. duk cikin ku ba wanda yake kan addinin annabi ibrahim in ba ne ba asma binti abubakar take faɗa shine yake cewa a take cewa wa kana yuhi al-maw'uda yana rayar da yar da ake bunnewa. kasan larabawa suna da aƙidar in an haifa musu ya mace sai su je su tona rami su binne ta su cirbuɗe ta haka ta mutu a haka saboda ba sa son ya mace wa idza yushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al-qawm ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ɗabi'ar su in an haifa musu ya mace sai su rinka turbude ta to shi wannan bawan Allah tun da ma shi yana ganin wannan abin bai dace ba in za abin da yarinya sai karba sai ya ajiye ta ta ciyar da ita taimaka mata har ta girma Ya idan للرجل إذا أراد أن يقتل Yakan gaya wa mutum. idan ya yi nufin ya kashe yarsa a bisa wannan aƙida ta su ta ƙin yaya mata ma la ha, bari karka kashe ta wannan ma ɗin kalimatu kamar ka ce nahi ne wa zajr karka kashe ta ana akfika a ni zan ɗauki nauyinta zan isan maka kula da ita shine mu'una wahalhalunta zan kula maka da ita fa ya sai ya dauki yarinyar fa idza tara'at idan ta girma shine tara'at qala li abiha sai ce wa babanta in shi ita da fatuha ilaik sai ga uban ya ce in ka so sai miƙo maka yar wa in shi ita kafaituka mu'nataha idan kuma kana so zan ci gaba da ɗaukan maka nauyinta wannan imam bukhari ya rawaito wannan riwayar mu'allakan amma hadisi ne sahi da imam hakim to wannan yana nuna cewa shi mahaifin wannan bawan allah tun ma da kafin a turo musulun a kawo musulunci mutumin kirki ne kaga irin ayyuka na alheri da yake yi to wannan ɗabi'a ta kashe 'ya'ya mata wannan a jahiliya ne amma bayan musulunci ya zo an hana ba a yi shine wa idal mawudatu su'ilat bi ayi zambin kutilat, kashewa suke to mu yanzu din ba ba kashewar ake ba amma dai ana ana wasu abubuwan da za ka ce ba su da kyau sosai ga mutum yana yana yana gaba da matarsa saboda tana haifar masa yaya mata iya fushi da ita wani mata dalilin wannan sai ce shi ya gaji lakum kum waliya din ta kama gabanta laifinta ɗaya tana haifar masa yaya mata su dai mata ba ba haihuwar ya mace ba hannun su yake ba yana hannun Allah ne duk wanda yake gaba da matarsa ko yake kiyayya da ita saboda tana haifai yaya mata to a isan masa ya ji cewa da Allah yake gaba kuma arzikin da Allah ya masa ne ya rena ba ba ba laifin mace kwata-kwata a ciki ba laifin mace kwata-kwata a ciki idan Allah ya kaddara za ka samu ɗan shi za ka samu in mace ne Allah ya rubuta ma ita za ka samu kuma wani abu mamaki na mutane shine baka san ‘ya'yan nan da kake haifa waye zai ji ɗanka ba fa da yawa yawa wasu kam sun haifi ‘ya'yan mazan amma ba su da amfani wallahi ba su da amfani amma ‘ya mace bisa ga al'ada da irin taushin zukata da Allah ya musu galiban sun fi tausayin iyayensu ya'ya mata galiba ko mutuwa aka yi zaga sun fita sirantuwa ko wace duk inda ta kai ta kawo zaga ko ina ta je ta aure zaga tana tunanin iyayenta da yawa kullum tana yawan magana wa mijinta za ta je gida za ta je gida amma namiji in ya goge ya samu duniya sai shekara biyar ma je ga iyayen shi ba Allah shekara biyar cur ba abin da ya dame shi in ka ga ya je to mutuwa ce ta kai shi Allah amma mace zai wahala ko a wata ƙasa take za ga ta yi ƙoƙari ta dawo ta duba iyayenta ƴaƴan nan ku ana haifar su ne su amfanar da kai kuma su amfanar da al'umma da ka alkhairiya din ba ta kan wani jinsi guda ɗaya alherin na haihuwa ba yana kan jinsin wato halitta ɗaya bane ba ce wai maza su ne masu alheri ba ba ce kuma mata su ne kaɗai masu alheri ba ana iya samun alkhairi fi kilar tarafai ne a duka ɓangarorin guda biyu ina fatan muna fahimta da haka wannan ɗabi'a ce wato ta kafirai ta kuma ɗabi'a ce ta maguzanci kiyayya da mata dan suna haifan 'ya'ya mata duk abin da Allah baka kai fatan Allah sa albarka kawai bai fata Allah sa albarka eh ana cewa ai nauyi ne matsala ne tana ta tara ma ya'ya mata ba za su ba sa iya komai sai dai kanka auren da su ka ba wasu da sauransu to ka gode wa Allah da Allah ya baka dama ya baka arzikin da zaka tarbiyyantar da ƴaƴan har su girma har ka ba wa wani wannan din fa aikin lada ne karka dauka aikin banza ne aikin lada ne ka tarbiyyantar da ƴarka ka ba wa wani aura ai ba aikin banza ba ne lada za ka samu haka mutu matukar tana zaune zaman auren nan matukar ta taimaki mijin nan matukar ta yi aiki alkhairi kana da kamashu ai kai ne ma ya kamata a kai ma lada ma cikin akawunt ɗinka inda kai ka tsaya ka kula da tarbiyyar ta ka lura da ita kai waye waye da sauransu kuma annabi ya alkawari ga duk wanda Allah ba shi ya'ya mata ɗaya biyu uku ya tarbiyyantar da su har suka kai munzalin balaga suka yi aure insha Allah tabaraka ta'ala waɗannan ƴaƴan za su zamanto masa masu ceto a gare shi ran tashi alƙiyama kaga wannan ainihin image da aka kiyaye a lura da wannan mutum ya roƙi Allah alheri a wani abin da ya baka alhamdulillah alhamdulillah a ɗabi'ar ka za ka iya cewa eh ka fi yaya maza wannan ba ana gaba. addu'ar ka kai addu'a ka ce Allah baka yaya maza wannan ba laifi ba ne. ka iya kin yin addu'a ce Allah baka mata za ka iya yi amma ba wai in Allah ya baka ya mace kuma ka kama kiyayya ka kama nuna raki da me yasa Allah zai baka ya mace ba wannan ba daidai bane ba to wani yana nan fa ko ka dangare ma Allah bai bashi ba ka dangare matarsa ta haifi ka dangare ma bata haifa ba babu an yi an yi an yi kuma za ga wani kuɗi kuma ba magana duk inda ake zuwa a ƙasar nan dan a samu haihuwa duk yadda ake wanke mahaifa daɗa jona ta gyara ta a yi waye waye duk ya yi allah bai ba shi haihuwa ba haka dai yake zaune ba karare ya haihuwa matarsa ba ta haihuwa ga dukiya kuma amma ba da mai gadon shi ba yi da wanda zai zo ya ɗauke kewa da shi wallahi akwai mutumin da na sani Allah bai shi haihuwa ba yi addu'ar yi addu'ar aka je asibitin aka yi binciken aka yi aka ce lafiya lau ba ka da wata matsala ba ta da wata matsala yayi yayi yayi ita kanta matar da yake zaune da ita din ta shiga damuwa me yasa baya haihuwa kuma Allah ya jarrabe shi da san yaya ta kai ga insha Allah saboda san yayan nan da yake yi har ma yakan yi kokarin kamar ya da ma ƴaƴan makota ma kamar nasa ne dole sai ya ji kamar nashi ne kaga yana ta siyo kayan da zai ɗauki hankalin yara yan alawomi ne yan chocolate ne yan minti ne kuɗi ne da canjo kuɗi naira biyar biyar lokacin da ake kwandala kwandala ne canjo sababbi yana dawowa unguwar zai tara yara wajen mutum ashirin talatin ita ba musu ya ɗauki wannan ya rungume ita masa wasa ya kama wannan ya rike shigar shi har gida abinci zai ci ya ɗauko su ci da yara duba yayansa ba yana so yana so wallahi sai dai ɗauki shekaru masu tsawo Allah bai bashi ba can wata rana Allah madaukin sarki kawai sai Allah ya kaddara aka samu ciki sun yi kusa ba su inkari su ce kai ba ciki bane ba dan sun ɗauki tsammani bayan shekaru ne masu tsawo kai sai mata ta samu juna biyu daga yadda ake tererayen wannan juna biyun ba duk bayan yan kwanaki sai an ji asibiti an yi test an <laughs> su sukanin ne wane ne ne a sha magani matar a hana ta duk wani aiki a ah, karki je ki aikin ki zubar mana da shi Allah yake sarki ya bashi baka ga yadda yake waɗan ba to wani yana neman wannan ruwa a jallo kai kuma Allah ya baka ma kana abin nan haka Allah yake rabansa wani ana ta tula masa su ya'yan sai ya dakatar da su ma haka suke zuwa ba mulki wani kuma yana ganewa Allah bai bashi ba yanzu akwai matar da za ta haihu in ta haihu sai bayan shekara biyar ta kara haihuwa kai akwai sai bayan shida ma ko bakwai ma sai an ɗauke tsammani kuma sai ta samu haka Allah yake raba rayuwa amma ku sani arzikin 'ya'yanku ba hannunku yake ba haka arzikinku ba a hannun 'ya'yanku yake ba Allah shi ke ba wa kowa kun gane wannan wa kana ya'ibu ala quraish yana aibanta wa qurayshawa ya kula yana cewa ashata ashatu khalaqa Allah akuya Allah ne halice ta wa anzala sabat ya saukan mata arzikinta daga sama wa ambata lahamin al-ardi ya tsirar mata da tsirrai daga ƙasa ya saukan mata ruwa daga sama ya tsiran mata tsirrai daga ƙasa summa tasbahunaha da ghairi bismillah amma kuma ku ɗauki wannan akuya kuna yanka ta ba da sunan Allah ba sai ku kira sunan gunki yanzu kun yi wa Allah adalci ka duk wannan magana ba tun ba musulunci yake faɗa akuyan nan ba hadisi bai da hadisi amma dai akwai kwakwalwa yace yanzu ka duba akwai Allah ya halice ta ya bata ruwa daga sama ya ba ta abinci daga ƙasa ku kama wannan akuya duk Allah ya mata wannan gata ku yanka ta kuma ku kira sunan Allah wajen yankan ba za ku yi ba sai dai kira sunan gunki kaga wannan yana nuna mutum yana kan fitara ko ba ka bane rawal bukhari amma waladuhu sa'id amma ɗansa sa'id wannan wanda muke magana a kai walaqad nala min al'azabi nasiban bi sababi islami ya azabtu shi kuma wannan bawan Allah ya sha azaba sosai saboda dalilin musulunta ta sa ya samu rabonsa na azama an kais bin abi hazim daga kais bin abi hazim kala kala sa'id bin zaid sa'id bin zaid yana cewa laqad ra'aytuni wa inna umar ay ibn al-khattab na ganni lalle umar dan khattab la mawsiqi wa alal islami qabla an yuslima umar shine ya kasance wato mai wahal da ni mai duka na mai azabtar da ni kafin ya musulunta umar dan kafin nan da kuke gani shine ta mun azaba kafin ya musulunta shi na musulunta amma na ci azaba a gurin shi ya daure ni ya wulakantar da ni ya kaskantar da ni shine la mawsiqi ke al-islam kabla an yuslima sun kanat lahu al-yadu tula da zalika fi islam amma daga baya kuma Allah ya ba shi hannu mai tsawo wajen taimakon musulunci a bayan wannan da an yi tabargazan amma yanzu kuma alhamdulillah an dawo ana aiki mai kyau ai su umar an yi abin da aka yi radiyallahu anhu Allah yarda da shi kafin ƙarfin musulunci yawa suna da ƙarfi suna da shaja'a suna da jarumta kuma suna azabtar da mutane iyakar azabtarwa ta dalilin musulunci amma yanzu da Allah ya kawo shi musulmi kuma sai dawo yana azabtar da arna ta dalilin kafirci sayyidun fil islami wa sayyidun fil jahiliya shugaba ne a musulunci kuma shugaba ne a lokacin jahiliya Allah madaukin sarki ya yi masa rahama ya masa dacewa ba ne sayyidun fil islam wa sayyidun fil jahiliya safahatun mudi'a min jihadihi akwai wasu wato takardu masu haske na jihadi shi umar ibn eh, jihadin sa'id ibn zaid radiyallahu anhu laqad abla sa'id bin zaid radiyallahu anhu bala'an hasana an jarrabe shi da bala'i mai kyau jarraba mai kyau idin eh, jarraba da za a jarrabe ka akan addini ai mai kyau ce malam eh ai ma jarraba akan fitinar duniya shine tashin hankali wa jahada fi sabilillahi ta'ala jihadal abrari yayi jihadi saboda Allah jihadi irin na masu yi wa Allah da biyayya ga labarin jihadinsa yau ma'ajinadin yau ma jinadinu rana ce da aka fafata da rumawa tsakanin musulmi da arnar rum kiristocin rum kana ka'idun fursani yau ma a jinadin shi wannan sa'id ibn zaid shi ne kwamanda na jaruman sojoji mayaka a ranar yakin a jinadin wa kana min ashaddin nasi yana cikin wato jarumai mutane masu tsanani وهو الذي أشار على خالد بن الوليد ببدء القتال يوم أجنادين شيني كما ياي إشارة دنوني وخالد ابن الوليد ma'ana shi ya ce Khalid ibn al-Walid a ranar wannan yaƙi cewa mu fara yaƙi kar mu tsaya kada mu ɓata lokaci lamma rumul musulmi na bin nishabi yayin da rumawa suka fara harban musulmi da masu da kibau ya ga harbin ya yi yawa ana ta sako masu ana ta sako kibau fasaha sa'id bin zaid bi khalidin qa'ilan sa'id bin zaid wannan ba Allah ya daga sauci yana yi wa khalid ibn walid magana yana cewa alama nastahdifu li ha'ula'i al-a'laj yaya za mu zauna ba za mu kai farmaki ga waɗannan aladu ba waɗannan mutanen banza waɗannan ƙasƙantattun mutane wa ƙadara shakuna bin nishabi hatta shamasatil kailu sun yi ta harbinmu da kibau da masu har da ta kai ga shamasatil khailu ba za mu iya hawa kan dawakinmu ba saboda duk wanda ya hau za a saito shi ka san idan yaƙi ya yi yaƙi harbi ya yi harbi to dokin ma ba wa sai dai ka sauka ƙasa ka shiga ƙarƙashinsa ina saboda shelin da za su ta yi ya ce yaya za mu zauna ana ta harbin ba za mu kai farmaki ba mu tafi mu je mu kai masu farmaki ashe kaga mutum ne jarumi wani abu mamaki duk waɗannan mutanen guda goma da makaranta asharatul mashhuri lahum bil janna nan idan aka baka labari